Bismillahir Rahmanir Rahim. Daudar gora, babi na arba'in da tara. Sosai abin ya so ba shi dariya, amma ya haɗiye kayansa yana ɗan janya jikinsa baya, Dan ya fahimci za ta ma iya so mai masa. Aiko wata wawuyar ajiyar zuciya ta sauke ta miƙe zauna zumbur, cikin son kama rawar da jikinta ke yi ta kan ta waje ɗaya. Ƙoƙarin haɗiye murmushin da ke neman subuce masa a zuciya ya yi. A fuskar sakam, babu alamar hakan. sai ma sake tsuke ta da ya fiye da farko jikinsa ya ɗan ja baya ya koma a kujerar da ya tashi ya sake zama yana mai harɗa hannayensa a ƙirjinsa da ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya ya zuba mata idanu kawai tsawon kusan mintuna uku suna a haka kafin shi ya katsa shirin ta hanyar gyaran murya suwaye su kaɗan ta ɗago tare da bude idanuwanta yayin da ta ci karo da fuskar sa sai ta ji wani irin shakkarsa sa da kwarjininsa ya sake baibaye numfashinta yana zaune a kame tamkar daɗa duniya tun shigowarsa bai motsa a yadda yake ba wani kallo da ta kasa ba mu fassara ya jefa mata ya kau da idanun ita ma sai ta ja iska ta ƙara sari sanar da nata tana ɗan kallon sa ƙasa-ƙasa sanin su kai tsaye daga gare ni ba shine ya dace ba sultan taka tsantsan da rayuwarka da sanya ido kan wanda duk suke zagaye da kai shine mai muhimmanci idan ni ban ci nasara a yau ba su za su iya ci wata rana duk da nima ba haƙura ne ba zan sake gwada sa'a ta a karo na biyu ta kare maganar asalin juya manyan idanuwanta da ya mutsa fuskarta da ke tsuke tana taɓa baki idanuwanta da ke cike da hawaye a kansa sai kuma ta janye su ganin yadda ya tsare ta da nasa bai iya ya motsa ba kallonta kawai yake da ƙoƙarin danna abin da ke taso masa a kanta tun daga yatsan ƙafarsa har zuwa cikin tsakiyar kansa yarinyar nan ko ya faɗa a zuciyarsa a zahiri kam tsaf ya shanya komai daga kan fuskarsa ya haɗiye maransa yana mai furzar da iska kaɗan tare da sake yin gyaran muryar da ta saka ta sake ɗagowa dole sai dai bata jura kallon nasa ba ta mai da kanta ta rusunar shi ma ɗauke nasa yayi daga kanta tare da miƙewa ta ƙasan ido ta bi takun sawayensa mai cike da izza da natsuwa da kallo sai da ya kai ƙofar fita gab ya dakata sai dai bai juyo ba na baki dama ta biyu in har kika ci nasarar kauda ni a karo na biyu daga nan zuwa shekara ɗaya tukuicin ki zama sarauniyar daular ruman bisa karagar mulkin shahanshan idan kika gaza hukuncin ki zama uwar yara na biyar a ƙarƙashin ƙarfin iko ba soyayya ba ba na yarda a ci riba kaina bisa ƙarfin mulkin mallaka ko da an fi na ta ya za ka ci riba biyu a shekara ɗaya duk a kai na iffa ba tsuntsuwar da ake ajiyewa a gida domin ado ba ce wani ɗan murmushin gefen baki ya so su subuce masa amma sai bai bar hakan ba a ran sai ya furta yar barazana ce yarinyar nan a zahiri kam sai ya yi ƙoƙarin ficewarsa maimakon ba ta amsa don kansa har ya fara ciwo in ba da iyayensa da malakar hasinat ba baya ji ya taɓa magana mai tsawo da wani a rayuwarsa kamar ta yau shi kansa mamakin ma hakan yake a rayuwarsa babu abu mafi bashi wahala kamar yin magana mai tsawo shi yasa ya fi yarda da yaren kurma ko da a fada ne ban fa yarda ba soyayya ko ni ba ma ta taɓa zama abin da nake kallo da muhimmanci ba da har zan yi kwaɗayin yi ma wani bayan ta ahalina ya tsinkaye furcin nata yana ƙoƙarin ficewa yanzu kam sai da ya murmushin a zuciyarsa da sake jinjina ƙarfin halinta bai kuma juya ɗin ba ya tafiyarsa taɓa rauniyar hanyar da ya fito ya koma sashinsa don dama fita ce taɓar da gama turis ya ɗan yi da ganin malakar hasinar da bai zaton gani a irin wannan lokacin ba kuma a falansa da ba zai iya tana sanda ta shigo shi na ƙarshe ba Ba sai da yadda take bin sa da kallon tuhumar da ya gani a iranuwan yayi ya ƙarasa takowa gare ta sai da ya kai zaune ya riko hannunta ya sumbata sannan ya furta idan amintacciya na buƙatar ganin gudan jininta shin ba umarni kawai za ta bada ba ya isa gare ta murmushi ta saki a karo na farko ita ma cikin nata salon girmamawar gare sa duk da matsayinta kanta ta ɗan rausayar idan uwa ta girmama ɗanta da ke amsa sunan shugabanta laifi ne hafidi kan sai girgiza yana ɗan murmushi a karo na farko ta san iya amsar kenan daga gare sa don haka cikin rashin nuna damuwa ta ci gaba da faɗin fita ce ta sirri don idanuna sun kasa rintsawa a wannan dare a dalilin furucin zaujata almilik idanuwansa ya ɗan motsa kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya nisa jaddasi me abin hana barci a ciki faɗin akwai wanda ta ambata bayan mun san da su ko kuwa furtawar ta kasancewar bam taɓa ji daga bakin wani ba shirmanta da san kare kanta daga laifinta ne kawai ya sa ta furtawa ita ma na san tana da hujja kan wani abu ina ba zai yiwu ba ishan na jima da fahimtar wannan yarinyar na da wasu ɓoyayyun al'amura tattare da ita sannan tana da ɗabi'ar zama kaifi mai hatsarin gaske ma kuwa don ta fi duk yadda yake tunanin ta jadda ya ayyana a zuciyarsa a zahiri kam sai ya ɗan yamutsa fuska kaɗan don kansa ke ciwo can ƙasan makoshi ya ce yanzu me kike son a yi kar mu matsa mata da sansanin da wa suka yi wannan aikin kamar yadda ta ce mu bincika da kanmu mu yi ƙoƙarin hakan nan akwai wata hikima a zancenta na ba mu damar mu bincika ɗin yadda kika ce haka za a yi jaddaci sai dai kuma idan ba mu yi bincike ba ta ya za mu yanke hukunci ni fa ƙara aka kawo min dole ne na hukunta mai laifi ko na wanke sa akan gaskiyarsa murmushi ta mai ma'anoni da yawa da ita ta san dalilin kayanta ta ja numfashi ta fesar da ƙarar damƙe hannunsa cikin nata wannan su ne siffofin adalin shugaba sai dai ina ji a jikina a kwanaki uku nan da ka bada wani abu zai iya faruwa don duk masu hannu a ciki yanzu hankalinsu ba a kwance yake ba sam suna can neman hanyar ɗaukar mataki a kanta kafin cikar kwanaki uku har ma da mu kanmu idanu ya tsira mata da mamakin jin kalamanta amma sai bai iya cewa komai ba ita ma bata sake cewar ba ta sumbaci hannunsa tana mai limshi idanu da buɗewa alamar sallamar kenan shi ma na san ya limshe tare da ristinar da kansa ya bude a hankali Fuskar fuskarsa da ɗan yanayin murmushi sai dai bayan yake ba sai dai ta ƙure maganinsa sannan ya janye idanuwansa da ke binta da kallo ya maida bayansa jikin kujera ya maida idanun ya limshe duk yadda yake son hana tasirin kai kawanta a zuciya hakan ya gagara ƙarfin halinta tsaurin ido da kauɗin zance na matuƙar zaburar da shi ko da a tsoracen take sak take a zahirinta ba mata ba mazan ƙasar Roman gaba ɗaya shakkar masa magana suke kansu tsaye amma ita tar idanta da muryar take fita a gare sa ita ce ta farko da ke iya kallon cikin idansa ta faɗi magana bayan mahaifinsa amma ko malakat bushrat da malakat hasinat bai jin tun da ya mallaki hankalin kansa sun taɓa haka musamman a yanzu da yake matsayin shahanshan suna masa magana da taushin harshe da kuma kimantawa duk da kasancewarsa ɗa a gare su amma ita duk da akwai girmamawa tattare da fitar sautin ta a gare sa kai tsaye take babu alamar shakku ba ta kuma iya ɓoye abin da ke ranta ko da inda ta san an fi ƙarfinta ne fitinanniya ya furta a hankali kan tausasan leaves ɗinsa yana mai miƙewa da wani irin makirin murmushi akan kyakkyawar fuskarsa wallahi gaba ɗaya kaina ya kulle a kiya shin yarinyar nan wani kulli ne take son yi don ta kufatar da kanta saboda ta san babban burin kowa sanin mai kashe matan abu ne ko kuwa gaskiya take faɗa idan gaskiya take faɗa taya aka ta sani mu a tsawon shekaru muka gagara ganowa anya ko shigowar yarinyar nan cikin masarautar nan tun farko ba da wata ƙullalliya ba shiru babu alamar malakar bishirar za ta ce wani abu hakan bai damu da sura ba ta ci gaba da faɗin al'amarin mamma ya ci gaba da bani tsoro a wannan gaɓar. anya ba akwai abin da take ɓoye mana ba da ya kamata mu sani a karo na farko malakat bishira ta ɗago ta dubi jasira sai kuma ta miƙe cikin yanayin 'yar zabira kamar me kike tunani abubuwa da yawa a kiya ciki har da halayyarta ta yanzu da ke bayyanar da ita a mara gaskiya zuciyata na raya min abubuwa da yawa fiye da yadda kike zato abin tambayar anan me yasa take goga wa yarinyar nan baya me yasa take son ba ta kariya bayan gudan jinin ta ta shirya halakawa ki duba ki ga yadda ta ƙi ba mu goyon baya akan shari'ar nan ita da ammara yarinyar nan ita aka fara kaiwa sashin abu ne kuma ita ta kai ta ba ta ko ciwon kai ba aka kai wata daga baya ta rasa ranta me hakan ke nufi kaɗan daga cikin zarge-zarge na kenan kai kawai malakat bishirat ke jinjinawa alamar gamsuwa da bayanin jasira don ita ma wannan tunanin ya jima yana mata kai kawo a zuciya ta ƙi fidda shi ne saboda tuna halayen malakat hasinat ɗin masu yawa kafin yau amma yanzu kam zuciyarta na mata rawa akan abubuwa da yawan gaske. Barbishira ke kwasar dariya bayan gama sauraron Miran Jasim da Miran arshen ya tsagaita don kan sai ya tamke fuska ta mu kamar ba shi ne ya yi ba ƙwarai kuna a tsaka mai wuya zakar da in har bakin ta ya buɗe ta furta ƙarshen ku ya zo abu ɗaya za mu yi a kanta idan mun taki sa'a kun tsira idan akasin hakan ya kasance ku zargi kanku komai ba su iya sun ce ba don zuciyarsu ta fara saka musu shakku akan gazawar barbashi in ba gazawa ba ta ya 'yar yarinya ƙarama zai dinga nuna kamar ta gagare sa bayan ada ya musu ayyuka manya da har a yanzu suke taka rawa da bazarsa Ransu su ɓata suka baro wajen nasa zukatansu na matsanancin ƙuna kowa kuma da abinda yake tattaunawa da ransu akan matakin ɗauka don ko ana ha maza ha mata ba za su bar iffa ta ci gaba da numfashi ba a wannan gabar kai hatta da uban gayyar za a yi kus a wuce wajen don sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba in ba haka ba yarinyar nan za ta ɓallo musu aiki ta ƙurya tun zaman shari'ar nan ta kasa zaune ta kasa tsaye ta rasa makamar kamawa a lissafi bayan boka da kuɗi ta ziyarci manyan bokaye aƙalla hudu amma amsa guda suke bata ba za su iya yi mata aiki ba ta koma ga uwa tsabar ta kai ce har kuka ta yi kuka irin wanda ake kira kuka da ta ɗauki tsawon shekarun da ba za ta iya tuna sanda ta yi makamanshinsa ba ma jin tsanar iffa take fiye da komai yanzu a duniya a kwanaki biyun nan da suka gabata bayan zaman shari'a ta yanke shawarar gwada kashe ta amma duk hanyar da ta bi sai ta same ta a toshe wannan ne ya sake ƙona mata rai da sake jin raɗaɗi mafi girma ki ajiye komai ki sake komawa ga uwa kar ki bari wahalar ki ta wuce a banza shawarar aminiyarta ta sake dawo mata a karo na babu adani jagwab ta kai zaune cikin ɗan son danna hawayen da ke ƙoƙarin zubo mata ta ce me ke shirin faruwa da ni ne haka shirin da na ɗauka shekaru kusan arba'in ina yi ne wata mai tsitsiyar halitta za ta zama sanadin rushe ma mecece ita me take takama da shi hawayen da take dannewa suka sake zubowa saboda radadin da take ji ba ta da sauran zaɓi a yanzu face sake nemo uwa zambir ta miƙe tamkar wacce aka tsikara ta lalubo kayan sirƙullen da take kiran yan uwa da su da ƙyar ta gano robar da hayaƙi ke ciki ta bulbula a turaren wuta take ɗakin ya harmutse har ba ka iya ganin komai ita kanta numfashinta har wani fisga yake tsabar ƙarfin hayaƙin idanuwanta ta rumtse tare da zubewa bisa gwiwoyinta ta fara hura na yau cikin yaren surkulle amma tsawon lokaci babu alamar uwa har hayaƙin ya kore bata gaji ba ta ci gaba tana mai sake ninka rauninta wa iyazu ta share tsawon awa guda tana abu ɗaya babu uwa babu alamarta sai ranta ya ƙara sosuwa ta dunkula kanta waje ɗaya tana mai jin hawaye na son zubo mata amma ta hana hakan saboda taurin zuciya har karfe biyu na dare da masarautar ta nutsa ka jin motsin komai alamar an yi barci in ma da wanda bai barcin ba ya kasance a killace karkashin inuwar karamin motsi waya ta dauka ta danne danne ta kai kunne a bugu ɗaya aka amsa mata kafin a ce komai daga can cikin ba da umarni ta furta ki sa shi ya jira ni a gadin daga haka ta yanke kiran a gurguje ta shiri cikin ɓadda kama ta fice ba za ka taba ɗauka mace ba ce ta canza kamanni cikin kayan jami'an da ke aiki ba da tsaro a masarautar don haka babu wanda ya mai da hankali kan ta har ta isa babban gadin ɗin masarautar da ke a ɓangaren kudanci wajen na da ƙarancin haske sai kukan tsuntsaye da ake kiwo jefi-jefi da sauri ya fito daga maɓoyarsa ya zube a gabanta yana miƙa gaisuwa nuni ta masa ya miƙe ba tare da ta amsa masa ba miƙewar ya kansa a ristine don haramun ne a gare sa kallonta sai da ta gama kare masa kallo sama da ƙasa ta miƙa masa envelope ɗin hannunta daga daren yau zuwa safiyar gobe ina buƙatar jin kuka ina buƙatar na ji kukan mutuwar zaujata almilab idan aka samu kuskure kuwa kukan mutuwar ka ahalinka za su yi a jefa ta a babban ruwan swimming pool na gadin ɗin gabashi umarninki shine abin jira na da cikawa ya faɗa da sauri cikin matuƙar girmamawa bata sake tankawa ba ta juya ta bar wajen sai da cewa ganin sa ya iya ɗago kansa da ke a ne yana sakin nan nauyar ajiyar zuciya ba yau ya fara yi masa aiki ba sai dai a shi kansa har yanzu ba zai iya sanin ainihin wacece ba don a da yaushe cikin ɓadda kama take bashi umarni ko ta saka amintacciyarta ta bashi sai dai a duk lokacin da ita ta bashi da kanta ya san ba aiki ba ne karami envelope din ya buɗe ya wani zaro idanu da ganin maƙudan kuɗin da ke ciki miƙaƙƙu sababbi kal sai ƙamshin sabunta suke fuskar sawa shi da murmushi ya sumbaci kuɗin ransa fes da samun su duk da dai ya san ba zai ci su a banza ba don wannan aikin ba zai taɓa zama mai sauƙi ba a gare sa kasancewar matsanancin tsaron da kurkukun da zaujata almilik ke ciki amma ko don waɗannan tauraron, dole ne ya cika umarni ya kai mintuna goma yana kallon yadda masu tsaron kurkukun ke kaiwa da komowa kowanne kuma da makami tare da shi ga haske kaltamkar rana don ko allura kayar ka duka ka ɗauka abinka ba tare da ka nema ba bugawar ƙaton agogon masarautar da ake iya gani ta kowace kusurwar daular ta ruman ya sa shi jan numfashi a sarƙe karfe uku daidai kenan awa ɗaya gare su kacal na kammala wannan aikin don huɗu na yi za ka fara jin motsin hadamai na tashi domin fara ayyukansu musamman masu share-share da goge-goge zaman ɗan marar ƙugun sai ya gyara da kyau haka ma hular kansa kalar kayan jikinsa na ainihin amintattun jami'an da ke cikin sashen tajuwar ishan ya ƙara saita kansa da kyau cikin dakewa ya tunkare su hannunsa ɗauke da babbar jaka duk da sanin matsayin masu waɗannan kayan a gidan gaba ɗaya suka yi masa ca bai nuna razana ba duk da zuciyarsa na faman dukan ɗari-ɗari cikin sake matsa kansa ya sara musu alamar girmamawa yana mai miƙa musu id card ɗinsa Umarni ne daga shugaba. Zan sada kayan nan ga Zaujata ta Almilik domin saka su a gobe idan za ta fita. Na kwashe na dattin da ke tare da ita. Kallonsa suke kawai suna sake kallon katin domin tantanta shi ɗin ne a hoton ko kuwa sai dai hoton ya ɗan yi duhu. Duk da kuma hasken wajen dai rana ba za ta taɓa zama ɗaya da hasken lantarki ba. A da ya sake faɗin ba tantancewar kaɗai ake buƙata ba. ya kamata ku kira sashen shugaba domin tabbatarwa wannan shine to yar uwa kin ga wannan turaren mallaka ne mallakan ma kuma me kan kat. ana shafa shi ne gaba goma sha uku uwar gida idan kika yi amfani da wannan turaren na gaba goma sha uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunana hajiya mira mai tashar abokiyar nishaɗi wadda ta saba kawo muku littattafai masu matuƙar nishaɗantarwa sannan na saba kawo muku sirrika iri daban-daban na gyaran aurenku. Kin ga wannan turaren yana da wani sirri na musamman na ban mamaki da al'ajabi. Don Allah don annabi, idan kin san ba baƙar kishiya gare ki ba, kuna zaman lafiya da kishiyarki ba kwa tashin hankali, ba kuma mai biye-biye ba ce, kar karki amfani da wannan turaren. Saboda in kika yi amfani da shi zai juya mata baya. saboda ba zai sake ganin hasken kowace ya mace ba idan ba ke ba ke kaɗai ce a gabansa ke kaɗai ce sarauniyarsa domin idan har kika shafa shi mijinki ya kusance ki ko wulaƙanci yake miki ko faɗa yake miki to daga ranar kin yi bye bye da wulaƙancin ɗa namiji domin ko neman mata yake daga ranar babu shi babu wata ya mace a waje mace kuwa komai tsafinta komai sihirinta komai kissarta da kisisinarta sai ta ga mijinki ta kyale domin babu wani abu da zai sake yin tasiri a kansa kuma ko akwai sihiri a jikinsa ko naki take sai ya karye idan kin tashi amfani da shi zaki bisimilla ne ki shafa shi a gaba goma sha uku duk wacce ta siya zan mata bayanin a gaɓoɓin da za ta shafa sannan dan Allah dan annabi ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah duk wacce ta karɓi wannan maganin ta cutar da mijinta domin da yawa suna karɓan mallaka ne domin su dinga wulaƙanta mazajensu suna juya su yadda suka ga dama saboda shi wannan sirrin gaba goma sha uku idan kika yi amfani da shi duk abin da kika ce da namiji jikinsa yana karkarwa zai miki kuma zai guji dukkan wani ɓacin ranki don haka dan Allah ‘yar uwa ki ji tsoron Allah duk wacce ta cutar da mijinta ban yafe mata ba sannan idan baƙar kishi ya gare ki wanda ta ɗauke miki hankalin mijinki ta sako gaba a tsakaninki da mijinki za ki iya amfani da shi domin dawo da martabaki da kuma janyo hankalin mai gidanki zuwa gare ki. Sannan don Allah idan kin san kuna zaman lafiya da mijinki, ba tashin hankali kuke ba, ba walaƙanta ki yake ba, ba wata macen bace ta ɗauke miki hankalin mijinki. Kar ki amfani da wannan mallakar. Sannan idan kika yi amfani da shi sau ɗaya, sai bayan wata ɗaya za ki ƙara amfani da shi. Ga masu buƙatar wannan ingantaccen sirrin na gaba goma sha uku, a wajen Hajiya Mira kaɗai ake iya samunta, amma ina da ejent a garuruwa guda uku. Ina da ejent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari.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 Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nombar. Sifili bakwai sifili, uku biyu, huɗu tara, huɗu tara, tara tara.